الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيكاتون راتا نيكاتون لتافين القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من قال قاعدة الخمسون قاعدة راتا yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan yasbutu wani tabbatarwa taba'an wa lamila tunyana ma la yasbutu istiqlalan yana yana ji tabbatarwa gbojanin kuyo ma yi da na kimna sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adu rahimahullahu ta'ala ganin wa innal masaila wa suwar attabi'a li ghayriha mas'ala shi da sura shi ne lamila tun yadda ci na juyanan ya shimalu ha hukumu matubu'i ha wani lakukwai kan lada hukunci yana wani lamituna fala tufradu bi hukumin ko? Hmm. ajin ifradu ko mana yana lamitun yana Aga ga ganwai ga hukuncin kayan falau ufridar da hukumin la sabata la hukumin akar da aga ga wuce yi ga hukuncin kawa ne ga hukuncin na cewa diyar wa zawo almujibu da kaunin kasirin minar tawabi to khalifu gairaha gama e la waliga tawabi'u etrit kene lami 200 etrit etrit gungi kini buya? sai qalu inda alfarqi laha فيقال عند الفرق أنها ثابتة على وجه taba ko ka kuna ga kirgin wuce a zan kuma lamila tuna ga igan na bata bayani wula ko misali yan ka'ida na da practice sun mai ga zane jaji dan zane jaji ya zanu cinan nan ga ya raka gubayen tawafi nan wai tabi unlil hajji unli istiklalan ya ebe na eji sallah ya ki wani jini fiye eji hajji ya ta kashe eji hajji ya ta eh eji hajji ya ta ke yi da hadisi na alaihi sallah zanuwa cibe gan wajen hajji ko alaihi sallah sallam cigan eh, zaunci cigan labbai ka an shi buruma ma'ana wai jin ajiya zane ga shuburu ma'ana annabi ga wa ajiya jani ga wala jani ga to ajiya ta ce mu da to jin ya shuburu ma ashe jin ajiya ga ko hmm. wale ga mini ajiyo mu ajiya na laraka guba ne za jigi zuma maka mai ibrahim ga fi jinin ko hmm. wale ga na laraka guba ne na zanna jigi zuma maka mai ibrahim ba da na fa yi ma'ana waje na fila na ji on behalf of zanen waje hajiya nan yana mai asali na hmm? hmm. suku e ji sallah ya za ɗandaro hmm. a ji sallah wa laisa lili insani illa ma sa'a amma daga na e ji hajiya zanen ma ya na fila raka guba na ma gadon ya tuwa wani so sallah na fila raka guba nan wuyi ta ba'an lil hajji sallah ne da bai ci wula mutu hajji unji istiklalan wuyo ga sallah yake nuge kayan bugu a sa da sallah ya zanu cannu ya aga-ga-ga sallah raka ba na ne ne zaji su mun makama ibrahim na wai taba an lil hajji na waje ya zanu wace na ngalo a ce amma ga ga sallah sallah raka guba na wuce istiklalan wuyo kai ngori a zanno waje fahimtu kyau ji fahimta sallan na gbani mujiyan wucewa wunyen zanen wajen hajiya nan amma daga nan wajen hajiya zanen na zuwa sallan na gaga da part of hajjo a ga sallan na yi kayan ko? a mm. cin gagabe annabi sallallahu alaihi wasallam kuka ne ga kun Eh, sun sun kanu alama yajiyan wuce yana ko na an bai samar kabla budu salahi annabi sa sallar muka ne ga kun eh, sun sun koyan marimari da sauransu kami alama yan wajen wuta zuna ko amma ilaga eh, da shi shi waje zaje lati lati wuce ganji su mun goro ma ta ɗewa ni ko ci ba mun yi shi bo mungoro ma ta yansu ɓe wani na mungoro ja ta yansu ɓe wani su mungoro ne mala kuwa wati go gala ti ku shin wa ngo le o gala tin na kun ba to mungoro na ji to mungoro na ji tutsun na so mungoro na ji a be go wuce la wuce la kuwa da ana nan wanda ne yana kuna ka dami ne yana kuna ba wanda bu shin zanali hadisin na ba kule ba wale ga hali wuce wa kuma ngoro na yi kun taba an lilaci wa kuma ngoro yi kun istiklalan ya hmm? so ka ku ne da rabe shi banin ne zaje laci mungoro ci ba mungoro shi ba misali ko ci ba gambina shi yo ko ci ba lemu shi yo ko ci ba gwai yo ko ci ba yaba shi amma yawon ne sun ɗaya wani ulagiya e za ci ga wanci ga tobe nan da ya ba na shi abu na kuyawe ko mi mungoro na shi abu na kuyawe ko mi domine na shi abu na kuyawe wallo wale ga agan na yara mu ya waki bo annabi sa sallan mun kane za ku sun shi ala ko amma ga ga lati ni landi lati me wa wale ga a ga wajen ebonu kami wuce na wale ga ci mana wakun a shushe taba an so waga ga wace ci ban wuce shi taba an likin a ga waje amma ga ga na wace ci wuce shi shi kawai na dawa sai yau na kimanin ya zaun ci ta su a ya zubutu taba la ya zubutu fahimta ganin mm. ta misali ka'ida da muke ne ibn taymiya ganin gai mislu bayl aqar jumlatan wa illam yulam da alhitan wal asas idza idza diye micishi ko mucuku alali zai ku mi da ne na waga ce mi lewale to kara na shi benin wakpe na guniye fuwe kara jona ko? Hmm. i wari na jaji àti lápáyà fún ló ti fi kí ọ̀hún tó fi ṣe ń pàṣẹ ọ̀nà wọ́n lé páìpù ń ti ṣe yá kó wáyàrì mẹ́ṣẹ́ àti fi sílẹ̀ ń bọ́ná wọ́n lé ti ṣe foundation náà gbà náà búlọ́ọ̀kù gún ní fìkì mbọ́ká búlọ́ọ̀kù gún táàkà búlọ́ọ̀kù gún tún wọ́n pè ń ti sọ́wọ́ mẹ́lẹ̀ ń ti ṣe yá yẹn pátá máa fi mí nìyẹn ṣe náà wà gan foundation yakin wuce waya na ja sofi shampa shi wani waya na ja sofi kara wani waya na ja sofi kyau so etiyan silin shi wani da biya cin gaga ne wa alegan na shi bai ni ɗaya yo na wale ya na madami ne yana jiki nan madami ne yana shi nan ima na to waya wuce to pipe wuce gani bai so buloku ne fikin bayan foundation shi nan bata wa shi wuce shi ta ba'an lidana na wale nan ko ji gane wu wa ji ga zabe ga ga a ah, ka na mi ga mi ku mi ya wani mi ku foundation ya wa ya ni ga na to wale ne yi kara na ta filiyo na wale foundation ya wuce shi wuce so a a uyo hmm. mini misali application ka'ida na biyu مثل بيع الحيوان الحامل aw المرضع sai zo ku dabba ne biyan wani ko dabba ne راكون gibe ne gani sai za je rakun yi biyan wani wa gangan rakun ɗan e wani guni ya rakun ne ya dubu goma sha biyar da bai ko? Mm. bo gara riga ga da wuɗe kura kun ne

in wani guni yi wani taba'an li'ina ya subutu taba'an ma la ya subutu istiklalan rakun wani rakun na tsoyi in wani muke taba'un li'inu ko laji ganewa hmm. ta in yi alamila to yin da jikin ya ci tacewa nan ko misali bayi a gan nuwa in e zai bai shi shugan raku na gida na na nuwa na fi nuwa ni yi bani mai wancan kuya wai wai ce n gobe mai kidaruwa ko amma zai ga wani rakun na ko rakun ci mai yabe su kuma ne tebe ni wani fi su kuma inda mini ya na wa kuyu na ebuna ne bisa sallam ya enegun bakwayan yan wani na na yan wani gun bakwai na bi kane da kuna a ce aga kawai a ce aga dama nwanwa na finiyan dabba wani yin zargan wuce yawon kuna zo wale a kan wuce so da bayan dokunan na yan manjo a ce aga ma ɗaya e, sun sun ci kanun genin ngo da ka ko ki alama yan wuji lubu ne bi sallallahu alaihi wasallam kane da kuna ko amma ga da ga aku ewoku taba'an li dabba na kuna to yi yan wani wale ga waje ko aga ga aku dabba ku taba'an li na na to ya be na wale waje ke waje aga ga aku foundation yin ni gangani da wayarin na jaji fi shamfu shawai da tiliya ne da sauransu ko taba an yi emi waje kiyo waje misali bayanin nan dombina wagbe dombina yau dombina dombina ne gina ko ta kan ga ce waga ɗedo waga waga waga waga sagon bina gi wale ga wani hankali a ko sun yi yugo wale inda ci wale su san ye gubo wale ga ɗayan su san yi na tabu'un li don bina wani ga wala wala lokaci to ya su san yi wani ga wa sha hmm? amma ya su san yi na yi tabu'un li what li don bina Hmm? Uhuh, lemu to ko mini application da misali ya ka'ida na dama ngayi la ya sihu lokfu ala alhamli fil e zai ji wakafi yayin wani bakona istiklalan ya sa'al ba moji eh, eh. wa kasi ya wannan gumba ko za ka zauna eh ko ji yana ku wale riba abin da waka fi na ta zuwa ebe na alhamulu bai ci wa alhaji mulki ya wa kanga ebe kagun umala alhaji mulki ya wa wale gan wa alhaji wa nanu kuma ji yana ko amma aji wata ba misali ni wato emin na na mitu da na na nula aji wa kafiya za ka zabe zai ji wa bin mane nula aji wa kafiya za ka zabe zai ji wa bin jiki nan zai ji wa bin mane wa yau ke wani gumba ko na rabi ma bai ji wa jiki ma benefit fiti ba wannan ko yau ko hmm. amma zan da shaka aka ga alamiya tuyin nan ya e zaga da tuyin mai biyan wasu ku ko ya daga su imi mai biyanwe mucaji ma eji ma bebe rayi kan muke jajigo wale ga lokaci wuce egin na wuni tabi ulli ummi hiriya egin na waje mustaqilu kan gani ya sutu taban mala ya sutu la wa mm. amma a ga to su umai in ya amma gidan da suka gida da ga wale kan wọ́n já a ti gaga inzagi ga ibi onwe wa adi wakafi wa gato wakafi na eji ya inda gowa gato wakafi na wanye eji na gumba ko ne un ga be biyara agu mabirayi na an li ko fahimta ya so ka'idan ya zubutu ta ba mala ya zubutu yi stiklalan wani jiya ya kama fi ba wani jo sarauyi misali ba ni ẹza sim kaadi la ngonga di kiyo ngonga za ku zako alalima sim kaadi wajen credit ne ci ke were yi eh ngole benin ba na justo ne kaga dai zannin un dilitiyin nan ba wuce ja credit na mon ma transfer yin lowa ngole ne. jiyas mutu ta ba an di wat di sim card misali na galo nan eh? so mm. wale gan ka'ida na dai dana hmm. wani ilimin inda Allah misali ba ni in bai kun gbata ka kawai gbata ka kawai in ganga ko da eh da ci be shi yo to mi ku ta kawai eh no ile amma wa no no in ga mi ku ta kawai wata takashi no ile implied ni to egbona hata ko na mini eh ina wa shi ɗan e wunda mini ya e taka wunda mini yana wa shi nan e ya gugu ya zubutu ta ba ne haza mala ya zubutu ya suka kilala so subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk